Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, talatin da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana samun mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da Grace alhiri Abdu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar ana shirin fara aikin samar da mai da iskar gas a jihar Borno, biyo bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar ne suka kama madugun 'yan adawan ƙasar Amadu Jibo, abinda 'yan adawar suka kira wata bita da kullin siyasa. wata jami'a a garin yola da ake kira american university tana horar da almajirai tare da basu ci da sha wadda za su rage yawon barace-barace a kan hanya rundunar 'yan sandan jihar adamawa kuma ta ce tana gudanar da bincike akan duka da kakakin majalisar adamawa honorable kabiru mijin yawa aka ce ya yi wa mai tsaron lafiyarsa muna kuma ɗauki da sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. babban mashawarcin amurka kan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba donald trump sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fada shugaban ƙasan mcmaster ya shaida manema labarai a haraba Fado white house jiya litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar washington post ba shi da tushe ya kara da cewa babu wani lokaci da aka tattauna a kan hanyoyin tara bayanan leƙen asiri kuma shugaban ƙasa bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba kafofin watsa labarai da dama sun ba da rahoto cewa shugaba trump ya yi wani bayani da ake ɗauka a matsayin mai matuƙar sirri yayin ganawarsu a ofishinsa. shugaban amurkan yana da ikon bayyana kowane irin rahoton sirri saboda haka abin da trump din ya yi dai bai keta doka ba sai dai jami'an leƙen asiri da jaridan suka ambata sun bayyana damuwa cewa bayanin zai iya kawo cikas a dangantaka da ke da matukar muhimmanci tsakanin ƙasashe jiya litinin kuma masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamun koriya ta arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi kamfanonin simantec da kuma kaspersky dukkan sun ambaci wata dabarar da aka taba amfani da ita a lokutan baya wadda ake kira lazarus group da ta yi sanadin kutse da aka yi wa kamfanin fina-finai na sony da ya shafi waɗansu fitattu a shekarar 2014 wadda aka ɗora wa koriya ta arewa alhaki sai dai kamfanonin tsaron sun ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci nan da nan sabili da mai yiwuwa ne wani ne ya kwaikwayi hanyar kutsen domin yin amfani da shi a wannan yanayi da ake ciki da alaman an samu sarari a kutsen kwamfutoci da aka yi a ƙasashe daban-daban na duniya a jiya litinin ko da yake an kai wa dubban kwamfutoci galibi a yankin asiya hari lokacin da mutane suka isa bakin aiki a karin farko tun da manhajar da ke cutar da kwamfutocin wato ta bazu a kasashe 150 cikin kwanaki uku da suka shige. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Jiya Litinin jami'an fadar White House suka ci gaba da kare sallamar daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI James Comey da shugaban kasa Donald Trump ya yi, tare da bayyana cewa ana ci gaba da neman wanda zai maye gurbinsa cikin sauri. kwanaki shida bayan sallama komi aka ci gaba da cuci kuce a washington inda 'yan jam'iyyar democrat ke kira da a samar da mai bincike na musamman da zai bincika yiwuwar dangantaka tsakanin rasha da kuma trump ko da yake babu tabbacin abin da zai biyo baya a siyasance sallama komi da shugaba trump ya yi ya jawo koma baya a batutuwa da shugaban kasa ya gabatar gaban majalisa da waɗanda tun da farko ma ke fuskantar babbar ƙalubala. tsohuwar 'yan takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton jiya litinin ta sanar da kafa wani sabon kwamitin ta na siyasa wanda ta ce tana kyauta zaton zai karfafa wa mutane su fito a dama da su su kuma tsaya takara clinton ta buga a shafin ta na twitter cewa a cikin 'yan watannin nan mun ga abin da ka iya yiwuwa idan mutane suka haɗa kai suka ki amincewa da danniya da ƙiyayya da rashin gaskiya da kuma rarraba kawuna suka jajirce domin ganin ana ƙara yin adalci da kuma wato adama da kowa a amurka sabuwar ƙungiyar tata da ta ba takin on west together ko kuma wato ci gaba tare za ta yi amfani da kwarewata na tara kuɗi na tallafi wanda ita clinton take da shi wajen taimakawa ƙungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar democrat ƙungiyoyin sun haɗa ne da ƙungiyar da ake kira color orange wanda ke fafutukar ganin an yi garbawul a tsarin zaben ƙasar da kuma waɗansu tsare-tsare da za su kawo ƙarshen nuna wa amurka baƙaƙen fata wariya labaran duniya kenan aka saurara daga nan washington dc To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga jihar Borno, inda hukumomi suka bayyana cewar ana shirin fara aikin samar da mai da iskar gas a jihar Borno ɗin, biyu bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. Haruna Dauda gare ka. Hukumar matatan man fetur na kasa da ake kira NNPC a takaice ta ci za ta ci gaba da tono ma'adanan man fetur da iskan gas a yankin tafkin cari da ke jihar Borno. Shugaban hukumar Alhaji Mai Kanti Baru ne da ya bayyana hakan a wata ziyara da ya kawo jihar Borno don jajantawa al'umman jihar game da halin da suka shiga da kuma mika hannun musaba ga gwamnatin jihar na neman inda take so a taimaka mata nan ba da tata gudumawa. Kusan shekara talatin dai ake tabbatun tonon man fetur a wannan yankin tafkin cari sai dai Alhaji Mai Kanti Baru ya ce yanzu lokaci yayi da su tabbatar cewa an ci gaba da haƙo ma'adinan man fetur da kuma iskan gas a wannan yanki ice yanzu haka ma sun ci gaba da tono ma'adinan man fetur din a bangaren jihohin Naja Delta sakamakon zaman lafiya da ya ce sun samu a wancan bangare yace yanzu hakan kuma za su ci gaba da wannan aiki a wannan yanki na zafkin Chadin alhaji mai kanti barun da wanda ɗaya daga cikin manyan daraktocin wannan hukuma injiniya sa'idu muhammad ya wakilta ya zazzaci fadar gwamnatin jihar da kuma fadar mai mataba shehun borno inda dukkanin su ya tabbatar masu da cewa za ci gaba da haƙo ma'adinan wannan man fetur da kuma iskan gas din nan ba da ɗaukar lokaci ba. za mu dawo neman abin da dama muka nema kuma in allah yadda za mu sa nasara dai za mu same ta daga ubangiji wannan man ko iskan gas kuma aka samu da ubangiji ya biya mutu. mun yi magana da manyan sojoji sun ba mu alkawarin cewa za mu wa yanzu mun yi magana da sojoji na nan uoc ƙungiyar mu ta je ta har eh, mambuno tattauna abubuwan da suke nema daga wajen mu mun ba su yanzu jira muke kawai a ce mana ku shigo wurin da aka ce mana mu shigo wannan saba rai ɗauke mu fiye da sati shida ba Ganin cewa shugaban hukumar matatan man fetur din ya bayyana wa gwamnan jihar Borno cewa su faɗi duk wani bukatan taimako da suke so a gwamnatance da kuma hukumar matatan man fetur din za ta dafa musu. Sai gwamnan ya maida jawabi yana mai cewa. We'll appreciate whatever support, but we don't need your money. Whatever assistance you give us, it should be in terms of constructing classrooms, constructing clinics, giving us building materials to build homes. We did that exactly with Dangote. ya ce za mu murna da duk wani taimako da za ku yi mana amma ba mu bukatan kuɗi daga hannunku sai dai duk wani taimako da za ku yi mana ya kasance kamar na gina mana ajujuwan karatu da ɗakunan shan magani da kayayyakin gine-gine kamar yadda muka yi da dangote gaskiya mun farin ciki kwarai da gaske game da wannan yunkuri da kuka yi na taimaka al'umman jihar borno a cewar gwamnan jihar shi ma dai mai mataba shehun borno alhaji abubakar umar garbe ibn elkanami ya koka ne game da matsalolin rashin wutar lantarki a wasu kananan hukumomi goma da ke arewacin borno da ya danganta abin da sake daga wasu ministocin da suka rike wannan mukami da ya ce kuma yan asalin jihar borno ne kuma akwai wani masalan abu masalan nan zan ce ba za mu yi kulemi kowa ba za mu yi kulemi yara mu yanzu mun nuna borno wannan ten local governors ba wuta na grid ten local governors wani yara mu da yawa wanda sun zama ministers na powers dai daga a fara daga shekin mali manzo na mutawali da tallaba ko da sauran su da ya da su za su sake juna na wannan at least ya na musu 5 or 6 to zama ministers na power amma Allah bai ba up to now about 10 local governments are no longer know that for the conversation by connecting the national to anya dama the responsibility na federal government ne a kai kwalta daga one local government to another yanzu aka akwai no three local governments by connecting da hanya da kwalta ba kuma matsala ma number one wanda kuma ke mutu kudi ne ba taimaka wajen oil exploration wannan na nozan borno wannan ya kamata a duba da ina da mana wani abu don duk administration da ya zo zai mana promisin cewa zai yi wani abu kuma duk bakin da sun zo kuma muna musu addini cewa su taimaka yi mana wani abu a kan wannan. martaba shehun borno alhaji abubakar umar gabe ibn elkanami kenan ke bayani lokacin da shugaban hukumar matatan man fetur na kasa suka ziyarce shi a fadarsa kan batun cigaba da tono ma'adanan man fetur da iskan gas a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. To da a gaida Haruna Dauda. Idan muka leka jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasar sun kama madugun 'yan adawan kasar a Jibo bisa zarginsa da yin wasu kalamai da ka iya tada tarzoma a kasar abinda 'yan adawar suka kira bita da kullin siyasa. Sulaimu Muni Barma na dauki da ƙarin bayani. A wajen karfe shida na safiyar wannan litinin ne jami'an tsaro suka kai samame gidan shugaban jam'iyyar Ini Ahmadu Jibo Max bugo da ƙari shugaban kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR kafin daga bisani su ta sakiyarsa zuwa ofishin 'yan sandan farin kaya wato feji abin da ya sa shugabannin adawa kiran taron gaugawa domin sanar da magoya bayan su abin da ke faruwa kamar yadda za a ji abin da suke cewa daga bakin kakakin su Mamman Sani Adamu na ORDN Tarmamuwa. Mu duka abin da muke da shi Marx duk abubuwan da yake aikatawa mun tsara su ne tare, mun tattauna su tare, kuma mun ce Marx je ka faɗi. To in akwai wani da ya kamata a kama, ayarinmu ne mu duka, ba Marx. Kuma cikin abubuwan da muke yi, muna yin shi ne cikin nauyin da tsarin mulki, alhakin da tsarin mulki ya bamu na gudanar da ayyuka na ceton ƙasa, na ƙarfafa demokradiyya, na ƙarfafa dokoki, na yin Allah wadai da tir da duka abubuwan da suke sun saba ma tsari na demokradiyya da na jamhuriya to cikin wannan gwagwarmaya muke zaton shi ne ummal ba'isan kama wato abokinmu amadu ali jibo max saboda haka muka ce a gaggauta sarkin max wato amadu ali jibo shugabannin jam'in adawar na cewa dukkan wani yunkurin ganawa da amadu jibo max ya citila ballantana su san abin da ake zargin sa da aikatawa a halin yanzu ba mu san me yasa aka nan ba mu kamu gamnishi ba saboda sun ce babu yancin aje a ganshi to har yanzu dai muna bin wannan al'amari sau da kafa mu shi saboda haka wannan ba zai firgita mu ba za mu kakkarfa abubuwan da muke yi za mu sake shirin da ya kamata mu yi kuma za mu tuntuɓi magoya mu don su ji irin yadda muka son mu bullo ma wannan lamari lallai ƙasar nijar tana cikin matsala jam'iyyun na adawa na fassara kamun shugaban kawancen FRDR a matsayin bita da kullun siyasa da suke dora alhakinsa a wuyan shugabannin PNDS tarayya mai mulki. To amma kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammadu na cewa Kasan na akwai doka. Max ya yi shugabanci wanda ba shi ba ma wa'anda ke adawa ya sun shugabanci. Haka suka bar kasa kowa ta abin daga dama. Ai mu muna demokuraɗiyya ta kai makaro. mu mun kasan demokuraɗiyya shi ya samu kabar suna abin da suka dama saboda haka ba zancen suka ba ne ka bari lokacin da zan ce ya je wurin shari'a za ka samu bayani min yasa a kira shi. Sai dai wata majiyar 'yan sanda ta sanar da ni cewa wasu kalamanta da zaune tsayen da ya furta a jawabinsa na gangamin da jam'iyyar model lumana ta shirya a ƙarshen makon jiya albarkacin cikarta shekaru takwas da kafuwa shine dalilin tsare shi a yayin da lauyoyinsa ke ci gaba da safa da marwa don gano bakin zare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida silabin muni barma waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe uku da minti goma sha hudu na dare kenan a nan Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifaya inji. madalla a sha ruwa a koma bakin aiki wata jami'a a garin yola jihar adamawa ta american university tana horar da almajirai tare da ba su abinci don rage yawon barace-barace akan hanya da kuma hana su fadawa daga cikin hannun 'yan ta'adda wakilinmu ibrahim abdulaziz ya iko mana rahoto akan haka da take kaddamar da shirin karo na biyu shugaban jami'ar farfesa algen kusumbri ta yaba malaman da ke kantar da almajiran sannan kuma ta ce su ma yaran fa abun a yaba ne a da suke na inganta rayuwarsu a nan gaba. Thank you for your efforts to improve your life. Farfesa Abubakar Abba Tahir jami'i ne a bangaren yada labarai da sadarwa na jami'ar ya ce muhimmancin ilimi ne ma yasa ko jami'ar ta bulo da wannan shiri. An fara shi a shekarar 2015 da yara yara da dama sama da ɗari eh, kuma shiyan farko sun kammala wasu su ma sun je sun shiga makarantu na gwamnati suka ci gaba da karatunsu aka sake ɗaukan wasu yanzu suka shiga suna karatu. Yanzu dai da gansu dai kaga sun canza da yanda suke da iyayensu ma sun tabbatar da haka mutanen unguwa sun tabbatar da haka yan uwa da bukan su sun tabbatar da haka su kansu yanda suke ji a su sun san cewa akwai canji da ya zo musu to ko baya ga karatun akwai wasu abubuwa da ake koya waɗannan almajirai kuwa eh ana koyar da su irin harkar lafiya yadda za su kula da lafiyar su eh, domin ana ana nuna musu bukatar da ke akwai kamin mutum ya ci abinci ya wanke hannunsa eh, da sabulu ya wanke da safe in ya tashi ya goge hakoransa kamar misali musulunci annabi ya horar da mu mu yi amfani da azuwaki amma daukacin mu ba ma yi to in baka samu kaya da azuwakin ba ko da yake shi yafi sauki akwai makalin da brush da ake ba su in suka suna amfani da shi suna yin wannan yanzu a su yanzu ko yaushe yana nan tas bayan haka kuma sai a ba su abinci su ci in suka gama karatu kamis su koma haka nan abata ya ce an ko tsara shirin nema a bisa tsarin karatun je kaka dawo eh sukan tafi su dawo ne ah, matsugunin karatun ne aka tabbatar a nan aka ba su da kuma abincin da kuma duk abubuwan da za su yi amfani da shi da su littattafai da abun rubutu da sauransu duk wannan anan za su zo same shi in suka gama sai su koma gidansu gobe kuma a je a ɗauko su a kawo imam aliyu hassan wani malamin tsangaya ne daga jihar Taraba ya koma yaba ne da wannan tsari da jami'ar Amurkan ta kirkiro to amma ko yace su ma ya kamata da ake tunawa da su sannan muna kira ga masu dukiyan kasan nan to ga irin guduma wanda ya kamata su yi domin su kakkabe irin abubuwa da muke ciki na fargaban rashin zaman lafiya da ainihin rashin tsaro saboda ta wannan hanyoyin a samu a toshe su su ba da gudumawa su ba da dukkan wani gudumawa da ya kamata su bayar sannan sai roko kuma mataimakin shugaban kasa kasa da shi da wannan jami'a muna so mu a matsayin mu na taraba ƙanne muke ko ƴaƴa muke ga adamawa to muna roƙo irin wannan mu ma a ainihin faɗaɗa wato a miƙa hannu zuwa taraba mu ma mu samu irin wannan tsari irin wannan program a same su ko da ba a jami'a ba ne ko da a wasu makarantu dai da musamman wanda in muka samu irin wannan to zai ƙara ainihin taimakawa zai ƙarfafa wa mu ma wanda suke da hali a wurinmu su yi kofin irin wannan. To komai almajiran ke cewa ne ga ma ta bakin wasu almajiran da ke cin gajiyar wannan shiri eh, mun yi snake leg fat cat ka da kuma yi muna karantawa mass and english eh, english yana karantar da mu abcd da iya hada sunan abubuwa Eh, mas kuma ana karantar da mu da lissafi a gaskiya muna fahimta abun da ake karantar da mu don irin ingilish kama shi muna iya yanzu mu iya hada sunan mu za mu iya hada sunan komai da irin su cat dog irin su jet irin su house lake wasu almajiran da jami'ar amurka ke ma tallafa mawa kenan kuma tuni ma shugaban jami'ar ta jagoranci bikin yaya ɗaliban jami'ar karo na tara ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. to a gaida ibrahim abdulaziz har yanzu dai a can jihar adamawa din rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike a kan duka da kakakin majalisar jihar adamawa din honorable kabiru mijin yawa aka ce ya yi wa mai tsaron lafiyarsa sanusi adamu gare ka kimanin wata ɗaya kenan da kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable kabiru mijin yawa ya yi wa sajan umaru ɗan sanda mai tsaron lafiyar duka, batu da rundun 'yan sandan jihar adamawan ta ce tana bincika al'amarin in ji ta bakin kakakinta sp otman abubakar ala nan dai ana kan abin nan dinnan ba ne wanda nake da hudumin magana kai ba mu riga mu ya wuce amma da yake amsa tambayar gaskiya ne ya yi wa sajan umaru duka saboda ya koka ne kan rashin kulawa da rayuwarsu kamar yadda waɗanda al'amarin ya idon idonsu suka shaida a 'yan jaridu bisa yarjejeniyar a sake sunansu ga bayanin honorable kabiru mijin yawa kakakin majalisar dokokin jihar adamawa gaskiyan yadda na gaya maka nan eh, ne tsakanin wayanda suke gadi a gida da police da civil defense da manowa kuma a tsakanin su ne mana zo na shiga na ce musu kar su yi wannan faɗa haka ba da amfani tunda duka aiki ɗaya ne ake wanda kuma yan jarida kuma sun ɗauka maganan ɗin sun mai da shi wani abu daban wanda ban san mene menene dalili ba ba haka ya faru ba shugaban kwamitin ladabtarwa na majalisar dokokin jihar adamawa honorable musa kallamu hujja ya bayar na rashin daukar mataki kan rahotannin bugun shago da kakakin majalisar ya wa jami'in dan sandan duk da cewa idan ya tabbata ya aikata haka to yana iya zub da martabar majalisar da ya kamata ta tsare mutuncin dokar kasa eh, ne wanda sai an tabbatar da shi ga mu dau mataki eh, shi shi zai ce ba haka bane faruwa ina sane da cewa su tari kukan karanta irin wayannan rahotanni a jaridu kuma ku kawo wannan batu a gaban majalisa. Ya aka yi wannan batu bai ɗauki hankalin majalisa ba. ko eh ka san fa ba mu abu ne wanda shi majalisa yadda ake aiki shine sai an kawo korafi a gaban majalisa kamun ni lalli kwamiti dina ta sauki mataki domin kuma ba wanda ya kawo korafi a na to don haka ban da wani hurumi da zan kawo wani mataki a kai. A baya dai majalisar dokokin jihar Adamawan ta sha kawo rahotanni da aka ya yada ta kafafun yada labarai gaban zaurenta musamman ma idan ya shafi martabarta da kimarta a ido jama'a ciki ma har da wadda ya kai ga dakatar da wani dan majalisar dokokin sakamakon hirar da ya yi da 'yan jaridu da majalisar ta ce ya zub da mutuncinta to ko me yasa batun dukan dan sanda da kakakin majalisar aka ce ya yi ya kasa daukar hankulan 'yan majalisar dokokin jihar adamawan honorable sunday peter shine mataimakin kakaki kuma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar majalisar dokoki ta jihar Adamawa. mu mari wani polis ko kuma sun samu damuwa da polis sai mu majalisa mu dauki maganar mu shiga ba babu shi polis ɗin in har an mare shi ya kamata ya rubuta mana ha ko kuma ya nema yanci sa wani gefe shi da mu samu mu sani gashi amma ba wani sai ka wani korofi a wannan majalisa yan na gaya maka korofi akan gane shi da suke yi a jarida ake ta karanta ana ji amma ba kawo mana ce a house official ba. To koya masu sharhin al'amuran yau da kullu ke kallon kimar majalisar dokokin ta jihar Adamawa ga bayanin da lauya mai zaman kansa Eti Shehu ya yi. ne ai ba martaban gidan da na kanta har ma martaban jihar adama na eh, rauni in dai har da gaskiya mare za mu yi tsaro in har hakan yana faruwa ina ga kuma yan jaridu tunda kuna da masanin abin da ke faruwa ina ga watakila kula da haɗin ba. sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya. a tsaya matsayarka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗaya a gaida sanusi adamu yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar niger shugaba isu muhammadu ya saka hannu a kan takardar kaddamar da yekuwar zaben cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar maraɗi kan labarin da jaridar lamitation ta ruwaito kenan inda ta ce a ƙarƙashin ƙudurin dokar da shugaban ƙasa ya saka wa hannu za a fara yakin zaɓe a ranar 7 ga watan Yuli sannan a rufe a ranar 28 ga wata wato kwanaki biyu kafin a halarci rumfunan zaɓe kamar yadda wata sanarwar saktariyar gwamnati ta bayyana to sai dai kan wannan labari jaridar lagrif na kallon wannan zaben cike gurbi tamkar wata hanyar ɓannata kuɗaɗe domin a cewarta masana sun kesta cewa miliyan dubu biyu na sefa ne ake sa ran kashewa domin shirya wannan zaɓe da a ƙarƙashinsa talakawan maraɗi za su aiko da wakili ɗaya a majalisar dokoki domin ya maye gurbin ɗan majalisa rabi'u abdu mai murabus wanda kuma mutumin da ya kamata ya canje shi maman umaru ya kwanta dama jaridar ta ce kundin tsarin mulkin ƙasa ne ya wajabta shirya irin wannan zaɓe to amma idan aka zuba waɗannan miliyan dubu biyu na sefa a fannin kiwon lafiya to kam talaka zai fi cin amfaninsu jaridar lebanon ta ruwaito cewa jamhuriyar niger da mali da chadi sun kulla wata yarjejeniyar da ta shafi harkokin shari'a wacce a ƙarƙashin ta ƙasashen za su taimaka wa juna da bayanai da ayyukan bincike da batutuwan da suka shafi maganar tuhuma ko gurfanarwa a gaban kuliya jaridar ta ce wannan mataki na haɗin gwiwa zai iya taimakawa ƙasashen uku a ayyukan yaƙi da ta'addanci da dukkan wasu masu aikata miyagun laifuka jaridar lokanar amfiri na cewa bankin ecobank ya rufe asusun da kungiyoyin hararen hula suka bude da zumar tara miliyan 20 na sefa waɗanda ya kamata mashara'anta ta yi amfani da su don gudanar da bincike akan kuɗaɗen nan miliyan biyu na sefa da ake zargin wasu jami'an gwamnatin nishar sun wawure a takardar da ya aike wa jami'an fafutukar da ke wannan yunkuri bankin ya kwatanta cewa doka ta haramta buɗe irin wannan asusu domin za a iya amfani da irinsa don halitta kudaden haram ko daukar ɗawainiyar 'yan ta'adda. Mu cike sharhin da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito labarin cin mutuncin da aka yi wa wata 'yar siyasar ƙasar ruwanda saboda ta nuna sha'awar neman shugabancin wannan ƙasa. Matar mai sunan dian Shima Rigara, 'yar kimanin shekaru 35 da haihuwa, tana ɗaya daga cikin gaggan 'yan adawar da suka tsonewa shugaba Paul Kagame ido. bayyana takararta cikin jerin waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa ke da wuya kawai sai ga hotunan ta tsirara suna yawo a shafukan sada zumunta abin da ya sa magoya bayanta ke kallon wallafa waɗannan hotuna a matsayin bita da kullun siyasa sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum BOA mai magana Ali kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. na ga mai girma gwamnan jihar Yobe tare da sanatoci da 'yan majalisunsa na tarayya da 'yan majalisunsu na jihohi da masu ruwa da tsaki da Allah ku yi wa Allah da annabi a gyara hanyar da mari zuwa gasuwa sannan kuma irana na biyu hallau ina roƙon ku a gyara hanya tsakanin jajimaji zuwa ga shugabanni. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai shayi na garin garbace da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Alal hakika dangane da yadda ake samun ci gaba da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya wanda kuma ya ɗau shekaru mai dama ana fama da irin wani rikice-rikice a sassan Najeriya daban-daban ya kamata ita a kungiyar yadda Allah da gwamnatin tarayyar Najeriya su haɗa kai domin a warware wannan matsala ganin cewa lokacin noma ne yanzu kuma a ce ana samun rigima tsakanin manomi da makiyayi kaga noman ma zai yi hala kenan da fatan Allah ubangi subhanahu wata'ala ya kawo mana karshen wannan tashin hankali na manoma da makiyaya. Ne magana malam malam mai zanen hula a gwalalo. Zan yi amfani da wani dama ne kira ga irin direbobin nan ba sun cunkusa mutane a mota fiye da kima domin su samu kuɗi daga mutanen sun hau sun wahaltu wurin sa mutum biyu ka sa uku wurin sa uku ka sa hudu wai domin ka samu kuɗi to ku sani fa yadda muka samu kuɗi sai mun yi bayanin su ranar lahira da kuma yadda muka kashe da haka ko mu gyara ko a gyara mu. to madalla da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu labarai a takaice. mai ba shugaban ƙasan amurka shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba trump ɗin sun musanta hancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fada shugaban ƙasa mcmaster ya shaida wa manema labarai a haraba fada white house jiya litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar washington post ba shi da tushe ya ƙara da cewa babu wani lokacin da aka tattauna akan hanyoyin tara bayanan leƙen asiri kuma shugaban ƙasa bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. jiya litinin masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamu koriya ta arewa tana da hannu a kutsen kwamfutan da aka yi kamfanin semantic da na kasparkis dukansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan mu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma alheri abdu da taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya ba da umarni wato solomon abu da injiniyanmu na wannan safin mr charles hall baba ya kuma ke sallama da ku a huta lafiya.